Ranar hudu ga watan Afrilu na shekara dubu biyu da goma sha hudu ne waɗansu waɗanda ake zaton 'yan Boko Haram ne suka sace ɗalibai 'yan mata 276 a makarantarsu da ke garin Chibok a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya. Idan ba a manta ba, 'yan mata 57 suka gudo da kansu. Sannan a watan Oktoba na shekara 2016, gwamnati ta karɓo 'yan mata 21. Uku sojoji suka karɓo su wanda jimla ya zama 81. A bara kuma aka karɓo 84 a lokaci guda. Ɗaya kuma an tsince ta daban. Duka-duka dai, 'yan mata 107 ne gwamnati ta iya karɓo Kowa a cikin shekaru hudu. Idan an haɗa jimla tare da waɗanda suka gudo, to an samu 'yan mata ɗari da sittin da tara kenan, saura ɗari da goma sha biyu, kuma har yanzu suna hannun waɗanda suka sace sun ba tare da an san halin da suke ciki ba. A tsawon shekaru hudu ɗin nan ne ake samun wata ƙungiya wacce take fafutukan ganin an ƙwato 'yan matan. Yunƙurin da wannan ƙungiya ta yi ne, ya sa aka san labarin sace 'yan matan Chibok a dukkanin ƙasashen duniya, har aka yi wa ƙungiyar suna Bring Back Our Girls. ma'ana a dawo mana da 'yan matanmu. Wannan ƙungiya kullum rana take zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa wacce aka fi sani da Unity Fountain a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ana cikin wannan zulumi sai ga labarin an sace 'yan mata a makaranta da ke Dabci ta jihar Yobe su ɗari da goma. a halin yanzu an dawo da ɗari da hudu saura ƙwaya ɗaya liya sharibu wacce ta rage da labarin cewa guda biyar sun rasu. No. ce taken kungiyar a kullum. To ɗaya cikin jigajigan wannan kungiya Aisha Yusufu, ta yi tsokaci. Mun zo lokacin a ƙasar nan har yanzu cikin tsoro muke. Kuma harkan Boko Haram ɗin nan insurgency ɗin nan an bashi ta kai wani matsayin da bai kamata ya kai ba. Sabida me saboda wasu suna son samu kuɗi, wasu da wasu suna son su samu wani abin duniya. Kuma gaba ɗaya mu mu miliyan ɗari da saba'in aka bar mu nan gaba ɗaya mu a hallaka mu duk ba su damu ba. To gaskiya mu kuka mu wani abin bai mana daɗi ba. Yanzu a lokacin ɗaukan wannan rahoton rahoto. 'Yan ƙungiyar Bring Back Our Girls suna can suna taro, kamar yadda ɗaya cikin shugabannin ƙungiyar Dr. Iman Shehu ya bayyana mani. Kowane shekara tun da muka soma wannan fafatukan in shekara ya yi na tuna da lokacin da aka ɗauke su mukan yi wani ko gangami ko kuma mu yi wani taro ko kuma a yi wani dita a kan abubuwan da suka shafi rayuwan mace a Najeriya. To wannan shekaran ma haka za mu yi sai dai wannan shekaran mutane biyu za su zo da Pastor Tunde Bakare da kuma ita mai mayan nan da aka sani sosai a Hajiya Najatu Muhammad. A halin yanzu dai wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasa mai ɗauke da sa hannun mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar hulɗa da manema labarai. Garba Shehu na cewa gwamnati na nan tana ana ƙoƙarin ƙwato 'yan mata ɗari da goma sha uku da suka rage ciki har da Liya Sharibu ɗaya cikin 'yan matan dabci da ta rage ba a karɓo ta ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.